Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Za mu yi bayani a kan jimlar tambaya. Mece ce jimlar tambaya? Jimlar tambaya ita ce jimlar da ake nuna zance cikin tambaya, wato zance mai ɗauke da alamar tambaya kenan. Alal misali, Sani ya ci tuwo, Malam ya shigo cikin aji. Mama ta dafa doya da dankali. Musa kayan miyan sun fito jiya da safe. Wane ne ya tafi gida? Wace ce ta shiga ɗaki? Shugabancin jama'a. Jimlar umarni, mece ce jimlar umarni? Ita kuma jimlar umarni ita ce jimlar da ke nuna zancen da aka bayar da umarni aikata wani abu. Alal misali, tashi daga barci, ku ci abinci sosai, rubuta wasiƙa, Kabiru da Fati sun tafi makaranta, almajirai sun yi ta karatu, tafi gida. Jimlar, yau za mu yi bayani a jimlar antawa ko korewa. Jimla mai korewa ita ce jimla mai nuna akasin zance, wato abin da ba a aikata ba. Alal misali, Audu ya ci abincin? Lami tana kitso ne? Shi mahaukaci ne? Ka ci abinci? Na sami labarin. Lemo idan Audu bai ci abinci ba, Lami ba ta kitso, shi ba mahaukaci ba ne, ba ka ci abinci ba, ban sami labari ba, ba lemo ba ne, wannan aka ce lemo ne, mistake lemo ne, yawwa. To bari mu sake maimaitawa. Jimlar tambaya ita ce jimlar da ake nuna zance cikin tambaya, wato zance mai ɗauke da alamar tambaya kenan. Alal misali, ita kuma jimlar umarni ita ce jimlar da ke nuna zancen da aka bayar da umarni, aikata wani abu, alal misali, Jimla mai korewa ita ce jimla mai nuna akasin zance, wato abin da ba a aikata ba. Alal misali, Audu ya ci abinci, Audu bai ci abinci ba. Lami tana kitso ne? Lami ba ta kitso. Shi mahaukaci ne? Shi ba mahaukaci ba ne. Ka ci abincin? Ba ka ci abinci ba. Na sami labarin? Ban sami labarin ba. Lemo ne? Ba lemu ba ne. So wannan shi ne darasinmu na sai kuma gobe idan Allah ya